وان ربك لهو العزيز الرحيم kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo mabuwayi ne wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin ƙai ne ga wanda ya tuba a cikinsu